Idan dai za mu iya tunawa a satin da ya gabata ne Majalisar Dokokin Jihar Zamfara da tattauna sosai dangane da buƙatar da bangaren zartarwa ya turo na bukatar majalisar ta bitar rage kasafin kuɗi na shekara ta 2021. Bayan da dai ƙudurin ya samu tsallake karatu na ɗaya da na biyu, Majalisar ta Dokokin ta Jihar Zamfara ta kuma gabatar da shi daga kwamitin kuɗi da kasafi na majalisar inda dai aka ba su mako ɗaya da su dawo da rahoton kansu bisa hakan dai a zaman da majalisar ta dokokin jihar zamfara ta gudanar ta karbi rahoton daga kwamitin na kuɗi da kasafi inda ta kara tantance shi ta kuma aminta da a tabbatar da shi a matsayin doka tun a farko da yake gabatar da rahoton nasa a gaban zauren majalisar ta dokokin jihar zamfara mukaddashin shugaban kwamitin na kuɗi da kasafi na majalisar shamsuddin hassan basko ya ce kwamitin nasa bayan sun gudanar da duk binciken da ya kamata da kuma tuntun tuntuɓar duk masu ruwa da tsaki a wannan bangare. Kwamitin ya ƙara rage kasafin daga naira biliyan 126 da naira 775 da tun farko aka aminta da shi zuwa naira biliyan 117 da naira 400. A ta bakin shugaban kwamitin dai ya ce matsalar tsaro rashin kuɗaɗen shiga da kuma matsalar da cutar nan ta covid-19 ta haifar ga tattalin arziki hakan dai ya taɓa ɓangaren kasafin manyan ayyuka da kuma ayyukan yau da kullum sosai inda dai 'yan kwamitin suka kuma baiwa gwamnatin jihar Zamfara shawarar da ta bullo da hanyoyin samun kuɗaɗen shiga da kuma rufe duk wasu hanyoyi da kuɗaɗen gwamnati ke zurarewa. Bayan gudanar da tattaunawa da kuma bayar da gudunmuwarsu kan rahoton membobin majalisar ta dokokin jihar Zamfara dukkaninsu suka aminta da a tabbatar da kudaden a matsayin doka. The 2021 budget estimate be trimmed down by 25 billion 203 million 851,000 naira only from 142 billion 779 million 251,000 naira only. Just what say I, yes, indeed, I shall. daga baya dai majalisar ta kuma aminta da dokar nan da za ta inganta ilimin yara da matasa da kuma samar da kariya ga dukkan wani cin zarafi ga ɗalibai a makarantu Bello Sani Maradon.